ana dai ci gaba da ɗaukan matakan da suka kamata domin ganin cewa cutar ebola da ta kunno kai a birnin fatakwal da ke jihar rivers a yankin niger delta bata ci gaba da bazuwa ba wanda kuma ka iya janyo mummunan illa ga rayuwar jama'a da kuma tattalin arzikin ƙasar ta najeriya wakilinmu da ke yankin niger delta lamido abubakar sakkwato ya aiko mana da ƙarin bayani Dr. Haliru Alasan na zaman ministan kiwon lafiya a Najeriya kuma ya bayyana ire-iren nasarorin da suke samu hakan dakile cutar ta Ebola sai ya ce. Mun samu nasara gagaruma wajen tsayar da wannan cuta inda ta fito a cikin Lagos da kuma rashin bazuwa ko ina cikin Najeriya ga. Kamar da kuka sani ta shigo mana ne ta hanyar wannan bako da ya zo mana mun ɗauke shi da bakon amana amma ya ci amana mu. Ba mu da wani shiri na cewa ga cuta za ta shigo mana ta wannan hanyar da shigo mana saboda haka muna nan bisa kan ba mu ce mun hita wannan hadari ba na bullatta saboda abu ce wadda baka da hanyar da zaka hana mata tashi amma dai a halin yanzu mun samu nasarar tsaye da ita cikin lagos kuma wannan abin da ya faru port harcourt za mu yi amfani da ilmin da muka kara muka samu daga yakin ma a lagos da inugu don mu yaki da port ministan ya kara da cewa akwai wasu matakai da suke ɗauka domin gano waɗanda ke ɗauke da cutar ta ebola don tantance su wuri ɗaya gaskiya an ɗauki wasu ƙwarƙwaran matakai waɗanda ba za mu so mu fayyace su don kan su mutanen su gane akwai hanyoyi na musamman da za mu yi amfani da su ta wata hanya da za mu gane duk wanda a cikin wannan ana biye da shi za a san inda ya zagaya duk daga gidansa din ya fita wani wuri duk za a gane insha Allah akwai hanyar da za mu samu dauki kokarin matakai na cewa irin wannan abun ba zai sake faruwa ba. Da karshe dai minista Dr. Haliru Alhassan ya kara bayyana cewa yanzu haka dai ma'aikatan lafiyar ƙasar ta Najeriya tana samun tallafi akan cutar ta Ebola daga kasashen ƙetare. Mun samu taimako kwarai daga abokan hulɗarmu kamar kungiyar eh, lafiya ta duniya da kungiyar nan ta bincike ta amerika da makamantansu duk sun zo sun kamun taimako na maye-mayen masana ga wannan inda suka je sun yi aiki wasu kasashe sun warkar da masu ebola sun zo da ma'aikatanmu muna muna dubi hanyar magani akwai maganin da aka samu amma kamar da ka sani duk maganin da aka samu ana gwaji ne a cikin ɗakin bincike ba a kai lokacin da an ka gwada ga mutane ba kuma da najeriya take muna da kwakwarun masana mu hannanta masa wannan magani suna nan suna gwaji don a tabbatar da lafiyarsa da ba zai kawo ta mugun illa ba ga wanda an ba su. Kimanin ma'aikatan lafiya ashirin ne dai cutar ta Ebola ta kashe a ƙasar Saliyo kuma yawancin ma'aikatan asibitin sun shiga yajin aiki saboda rashin biyan su kuɗin alawus alawus ɗin su. Ita kuwa ƙasar Liberia ta ɗage takunkumin killacewa da ta sanya akan wata anguwa ta masu ɗan ƙaramin ƙarfi don hana ci gaba da yaɗuwar cutar ta Ebola. Kawo yanzu dai fiye da mutane dubu da ɗari biyar ne cutar ta ebola ta kashe a yammacin afirka tun bayan barkewarta a watan maris na wannan shekarar lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya